matukar muna son Allah ya gyara mana wannan yanayin da muke ciki na damuwa to sai mun gyara muna na ɗabi'u mu mun ji tsoron Allah a yi haɗarin mota amma kaga al'umma suna sace ma gawa kuɗi suna kwance musu agogo suna ɗauke musu waya sannan ayi gobara a kasuwa ko a gida jama'a suna sata musu kaya jiya nake jin labarin wani ya doki matarsa har sai da ta mutu kuma su zauna suna zagi shugabanni suna sukan malamansu suna